وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حكمة من التاريخ نعم وقد وقع في زمن عمر radiyallahu anhu shay'un min hadha hakika ya auku a zamanin Umar radiyallahu anhu wani abu daga cikin wannan wani abu makamancin wannan shariba Ibn maz'um khamra a hina eh, hina shariba um, ibnu maz'um khamra a lokacin da Ibn maz'um ya sha giya wa ta'awwala qaulullahi tabaraka wa ta'ala sai yayi ta'awulin maganan Allah yayi tawili na maganan Allah subhanahu wata'ala cewa Allah shi ya halatta mai shan giya din laysa 'ala allazina amanu wa Aminu salihati junahum fi ma ta'im wato babu ga wa'inda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi cikin abin da suka dandana abin da suka suka sha idza mattaqu wa amanu wa Aminu salihati idan suka ci tsoron Allah suka yi imani suka yi aiki mai kyau ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا sannan suka ji tsoron Allah suka yi imani sannan suka ji tsoron Allah suka kyautata ayyukansu wallahu yuhibbul muhsinin wato Allah ta'ala yana son masu kyautatawa da wannan aya shi ibn mas'ud ya dogara cewa shan giya ya halalta an gane laysa alal ladzina amanu wa amilu salihati tunahu fi madayhim wa'inda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi cikin abin da suka ɗanɗana ko cikin abin da suka sha idan sun ji tsoron Allah an gane yayi wannan bawan Allah a zamanin Umar dan Khattab ya dogara da shi yana ba da fatawa akan halaccin shan giya na'am fa bayyana lahu Umar sawab to da Umar ya ji labari sai Umar ya aka kira shi ya tambaye shi cewa kai ne kake halatta shan giya yace ni ne menene madogaran ka sai kawo wannan aya to shine sai Umar ya mishi bayanin abin da yake daidai game da ayar ya nuna mai kuma kuskuren fassarar shi an gane sai wannan bawan Allah ya dawo zuwa ga daidai summa azalahu radiyallahu anhu sannan sai Umar ya tube shi Allah ya kara masa yadda ya tube shi daga mukamin shi fa haula hum ulati Usman wa'annan sune gwamnonin Usman الوحيد الذي يمكن أن يطعن فيه هو وليد بن عقبة guda ɗaya daga cikin gwamnonin wanda yake yiwuwa a soke shi a cikinsu shine walidu bin uquba shi kaɗai ne kawai ya cancanci suka a ciki walaysa fihi mat'anun ala usman amma ba shi da wani suka ta bangaren usman tunda mukamin da aka ba shi yana aiwatar da ainihin mukamin shi na gwamna kamar yadda ya dace an gane saka matsalar shi ne kawai wannan maganar da aka kawo karan shi akai wa in kana hunaka mat'anu fa huwa ala wal al walid bin uqba nafsu idan har akwai wani suka to sukan ba laifin Usman bane in akwai suka to suka ne ga shi walid bin uqba da shi kansa tunda duk laifukan da yayi ba Usman ne ya sa shi yayi laifin ba an gano wannan ko na'am na'am al-ma'khadh ath-thani wato aibi na biyu nafiyu abi zar ila rabza kore abu zar zuwa rabza na ruwayatu lati inda tabari arwaya allati inda tabari ruwayan da ke wajen tabari wa gairi min ruwayat sayf bin umar eh ruwayan da ke wajen tabari wa gairi hmm. da waninsa daga ruwayan sayf bin umar anna muawiya a bainahu wa bain abi zar kalamun lalle muawiya wata magana na jayayya ya auku tsakanin shi da Abu Zar radiyallahu an farsala ila Usman sai ya aika zuwa ga Usman anna Abu Zar kada afsada nas alaina cewa lalle Abu Zar ya bata mutane ya bata mu a wajen mutane an gane yayi lalle Abu Zar ya bata mu a wajen mutane talakawa suna ta jin haushin masu kuɗi talakawa suna ta jin haushin masu mulki saboda irin wa'azin da Abu Zar ke yi saboda haka sai mu'awuya ya kai ƙara wajen Usman cewa ga abin da Abu Zar ke yi nan fa lahu Usman ya Usman ya ce masa ka aiko da shi zuwa gare ni ji Usman ka aiko da shi mu'awuya am ka aiko da shi Abu Zar zuwa gare ni sai mu'awuya radiyallahu an sai ya aika shi zuwa ga Usman fa annabahu usman sai usman ya zarge shi akan irin usulubin wa'azin shi ثم خرج إلى الربزة sannan sai Abu Zar ya fita zuwa ga Rabza an gane wani irin wa'azi ne duba ƙasa. mazhabu Abu eh, Zar fi mas'alatin zahab wa shidda ma'lum wato mazhaban Abu Zar dangane da matsalan zinari da azurfa sananne ne an gane ko shi yana ganin cewa shi ana shi fahimta in mutum yana da zinari da azurfa kawai ko da miliyan nawa ne ya samu na zinari da azurfa da zaran ya yi cefanen yau sauran abin da ya rage baya halatta ya ɓoye in ya ɓoye ya yi laifi an gane wannan idan mutum yana da zinari da azurfa ya yi cefanen yau sauran abin da ya rage ya kamata ya sadaka da shi ya ba talakawa ya zai raba shi da gidan shi in har ka tabbatar da shi a gidanka ka yi laifi to da wannan da yake ta zargin masu kuɗi a zamanin usman masu kuɗi suna nan sun ɓoye zinari da azurfa ga talakawa nan suna jin yunwa ga talakawa suna cikin tsanani yaya za a yi talakawa suna cikin tsanani kai kuma ka zo ka taskace zinari da azurfa a gida to wannan ya sa talakawa suna ta murna da wa'azin abuzar Ko wannan ya sanya suna ta jin haushin masu kuɗi har suna neman wato a samu ainihin matsala sosai su wa ainihin masu kuɗi bore an fahimci wannan aiki ka san shi talaka kullum in an so saya mai abin da yake masa kaikayi shi kenan kai kuɗi ba naka ba ba kai ka wahala ba sai in gama wahala na bayan na wahala na samu kuɗi sai tsayi ce fa yau sauran sai na raba maka to haka ne wani talaka ne zai wani wahala in haka ne wani talaka ne zai yi wani aiki sai da dai kawai masu kuɗi suka in suka wahala suka yi cefanen yau sauran din naka ne dai sai fi layi kawai a raba muku kuɗin ina matan gane wannan wannan shine mazhaba na Abu Zar na'am innahu yara Allah yabki insani inda shay'an fawqa hajati to mun lalle shi yana ganin kada mutum ya rage wani abu a wajensa fiye da bukatarsa kada mutum ya haka wa khalafahu jama'ir sahaba jumhur wato jamhur na sahabbai sun saba mishi an gane suka ce wannan mazhaba shi kuskure ne ba sa tare da shi wal mas'ala al'an fiha shubun ijma'i bainal muslimin mas'alan yanzu a cikin ta akwai akwai abin da yake da yake kama da ijma'i tsakanin musulmi kusan an yi ijma'i cewa menene bi annahu yajuzu lil insan an yakuna inda ma sha'a min adh-dhahab wal fidda cewa yana halatta ga mutum ya kasance a wajensa akwai akwai a wajensa akwai abin da ya so yana halatta ya zama a wajensa akwai abin da ya so na zinari da azurfa idan ya fitar da zakkanta in har ya fitar da zakka ya ɓoye ta abin da ya ga daman ɓoyewa kun fahimci wannan ko Allah abin da wannan zina fi amwalihim haqqun ma'lum ma'alum, sail wal mahrum ko ashe su su ne su mutanen kirki su ne wanda a cikin dukiyansa akwai wani haƙƙi sananne wannan haƙƙi sananne shi ne zakka da zaran mutum ya fita zakka sauran abin da ya rage zai iya ɓoyewa an gane wani ko zai iya ajiyewa cikin akawun ba laifi ba ne wannan ولذلك بوب البخاري باب ما أخرج زكاته فليس بخمس wato saboda haka sai bukari ya bude babi saboda wannan dalili bukari ya nuna kuskuren wancan mazhaba ya ce ما ma akharaja amma ma akharaja zakatahu falaysa abinda mutum ya fidda shi ba a kiran shi kansu. inda mutum ya riga ya fidda zakka to dukiyar da ya boye ba kanzu bane wallazina yaklizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna hadhi sabilillah fabashirhum bi azabin eh to inda mutum ya riga ya fita zakka sauran dukiyarsa ba a kiransa kanzu ba a cewa za a yi masa azaba mai tsanani akan dukiyar nan na wa zakara hadhihi ruwaya fi fi zalika al-bab sai bukhari ya ambaci wannan ruwaya na Abuzar a wannan babi din وهذا هو المشهور عن عبد الله بن عمر wannan shi ne abin da ya shahara daga Abdullahi Ɗan Umar da wani daga cikin sahabbai almuhim fi hada anna mazhab Abi Zar kai almuhim akan wannan shi lalle mazhaban Abu Zar annal insana la budda lahu an yatasaddaqa bi kulli ma zada an hadati to lalle mutum ba makawa a gare shi yayi sadaka da duk abin da ya karu kan bukatun shi an gane ko hmm. duk abin da ya karu ya karu kan bukatun ka dole ne ka yi sadaka da shi in ba haka ba ka yi laifi ana kiran dukiya ka kanzu na'am wala yajuzu lahu an yabqa hu zahaban wala yajuzu lahu an yabqa hu an yubqi hu zahaban baya halatta a gare shi an yubqiya hu zahaban ya wanzar da zinari a wajensa wala fidda ko ya wanzar da wani azurfa ziyaratan ala hadith wato ƙari akan bukatan shi hmm. zai ɗibi zai bukata ne sauran ya yi sadaka da shi ko da ya fitar da zakka ko da ya fitar da zakka sauran abin da ya karu kan bukatar shi lallai ya fitar ya raba wa talakawa wa khalafa fi معاوية muawiya radiyallahu sai mu'awiya radiyallahu anhu ya saba masa kan wannan suka samu ainihin tattaunawa shine mu'awiya ya kai karan shi wajen amirul mu'minin cewa ga irin wa'azin da Abu Zar yake yi yana son talakawa su yi bore ga masu kuɗi an gane wannan ayi نعم هذه رواية سيف بن عمر ولقد ذكرنا من قبل أن لدينا رواياتنا الصحيحة التي نقبلها wannan shine ruwayan Saif bin Umar an gane ku na cewa Usman bin Affan ya kore shi zuwa ga Rabza an gane ku kuma hakika mun ambata tun kafin wannan cewa lalle a wajenmu akwai ruwayoyi akwai ruwayoyin ingantattu wanda muke amsa Bama ma amsan ruwayar sayyid bin umar wa guna ma akhraja al bukhari fi sahihi fi hadhihi al mas'ala ai eh, anan wajen akwai abin da bukari ya fitar a cikin sayyid an um, a cikin dangane da wannan mas'ala din an zaid bin wahab qala marartu bi rabza an karɓo daga zaid bin wahab yace na wuce can rabza sai da ana bi abizar sai ga ni ga abuzar sai na ce masa ma an zana zalaka hazar manzil menene abin da ya saukar da kai a wannan matsayin eh? menene abin da ya saukar da kai ya kai abuzar wannan matsayi alakuntu sham sai shi abuzar ke cewa na kasance ina can sham اختلفت انا ومعاويه في الذين يكنزون الذهب والفضه sai na samu sabani ni da gwamna na dan muawiya shine gwamnan sham sai na samu sabani ni da gwamna na muawiya dangane da allazina yaknizuna zahaba wani fiddata wala sabi da la hmm. wa'anda suke koya zinari da azurfa ba sa ciyar da ita fi da fa qala muawiya sai muawiya yace nazalat fi ahalin kitab ce wannan aya ta sauka ne ga ahalin kitab ba ana nufin dukkan musulmi ba wa kuntu ana nazalat fina wa fihi ni kuma nace wannan aya ta sauka gare mu da kuma su ahlul kitab da duk gaba mu mu ne wa kana baini wa bainahu fi zalik sai kasance aka samu sabani tsakani na da muawiya gare da fasaran ayar كتب hmm. usman عثمان يشكوني أني a في هذه Masa'il. sai shi mu'awiya a matsayin shi na gwamna sai rubuta wasiƙa zuwa ga Usman yana kai ƙarana cewa lallai ni ina magana kan wa'annan matsalolin wa asirin nasa wa asirin nasa nasa cewa ina motsar da mutane mutane za su yi tawaye ga ainihin ga masu kuɗi za su yi tawaye ga gwamnati Ba ka taba ilayya usman sai usman ya rubuta wasiƙa zuwa gare ni in ji abu da madina cewa in taho zuwa madina in taho zuwa capital kenan hmm. lokacin madina shine capital to faqadim to shine sai na zo madina din wa kasura alayyan alayyan alayyan nas to talakawa suna jin labarin na zo madina fa ai sai aka yawaita irin ga ga jagora ga mai kariya ga talakawa ai an gane ku sai jama'a suka zo suka yawaita a gare ni kaga maganan mu'awiya ya zama gaskiya kenan lalle in ba a ɗauki mataki na gaggawa abuzar ya sani ko bai sani ba balantana ma bai sani ba shi a nashi tunanin wa'azi kawai yake yi to zai iya sanyawa talakawa su yi bore nan take kuma a zuwa yi bore ga hukuma su gane wannan ku? sai mutane suka ji labari ga abu ya bayyana sai suka yawaita a gare shi ta ka annahum lam yarawni qabla dalik kai ka ce su mutane ba su taba gani na ba kafin wannan lokacin <laughs> wa zakartu zalika li usman sai na sai na ambaci wannan ga usman bin affan radiyallahu anhu qala usman sai usman ya ce mun eh, in shi ta tahannaita fa kuntu qariban in shi ta tanahaita in ka so in ka so kaɗan matsa daga wannan wannan garin an gane ku ka bar garin sham kaɗan koma wani waje an gane wannan in kana so in ka so fa kuntu qariban to na kasance ina kusa Ba za ka an zala ne za ka almanzil to wannan shine abin da ya saukar da ni wannan matsayin an gane ku da usman ya ce in na so in matsa shine sai na matsa na koma can ribza na je na zama na a wajen da ganin dama na ba wai tilasta samun aka yi ba ba hukura rana aka yi ba wala amaru alayya habashiyan da samitu idan da za su shugabantar da bawa mutumin habasha a kaina wallahi da samitu idan wazatu hmm. da na ci kuma na yi biyayya an gane da usman zai shugabantar mun da bawa mutumin habasha ya ce ne gwamna na to wallahi zan ji kuma zan yi biyayya a usman bin affan lam yatrid abazar il rabza usman dan affan bai kori abu zar zuwa rabza ba walam yursiluhu muawiya muhanan min ash-sham muawiya bai fitar da shi a wulatance daga sham ba kamar yadda muke cewa muawiya ya mai koran kare an gani kasan wannan aikin mutanen ku ne yan shi'a mutane ne wanda kullum suna neman sharri ne kuma suna kokarin kulla sharri ga al'umma an gani muawiya kun ga ya kai karan shi ne ma ko da kai karan shi aka kira shi zuwa ga can madina kuma aka kira shi madina suka tattauna da usman usman ya ga cewa lallai akwai kuskure din shi ne ce mai in kaso kaɗan matsa daga inda talakawa suke saboda in kana cikin garin da talakawa suke to za ka ringa yin wa'azi da zai zama to bore to shine sai yin zaɓi garin da yake ba mutane ana kiran garin rabza garin babu mutane sosai sai je zaman shi a wajen shi kadai an gane wannan ko na'am wurin talakawa ne eh talakawa ne a can rabza don Allah ko talakawa Allah zai bore kenan yi ya koma wurin da ba mutane ni kuma wajen talaka baka san talaka ba su kara zai tara su yana wasu wasu ba ai ana gudun ya haɗu da talakawan ne baka ga daga zuwan shi talaka sun sun kewaye shi to shi ne ake so ya ɗan matsa daga inda mutane suke to garin rabza gari ne mai ƙarancin alkhairi haka ba mutane sosai a wajen sai shi sai shi ya zaɓi gari ya je wajen saboda tunda an ya zama matsala A gani shi dai ra'ayin shi yana nan kan ra'ayin shi ba zai canza ra'ayin shi ba kuma talakawa an sun gani za su dinga zuwa suna suna mai tambayoyin fatawa an gani tunda shi kadai ne yanzu mutumin kirki a wajen su <laughs> saboda haka shi sa Usman ke to gaskiya ka matsa a sai ka so ka matsa daga nan gaskiya shi ne matsala shi ne sai ya zabi ya matsa din shi kanshi ya gamsu shi matsala ne a wasu akan abu an gane mazhaban shi ne amma ya zamanto matsala ga masu kuɗi ba ka ba kuma in aka bar shi haka lokaci ya tsawo talakawa za su yi bore kuma shi din nan ya san bore babu kyau shi yasa yake cewa shi yanzu duk inda aka kai shi aka shugabantar mai da gwamna mutumin habasha wulaƙantacce zai bashi biyayya amma dai mazhaban shi ba zai canza ba zai na fata gane to shi yasa aka tura shi ya koma can rabza din to ai da ya koma rabza din a wasu wasu daga cikin yan kasuwa sun je kasuwanci can wasu garuwa can da suka dawo sai suka biya ta wajen da suka biya suka ce masa sun ji abin da ainihin gwamna mu'auya ya aikata da shi kuma a usman ya goyi bayan shi suka ce in har yana so za su taimaka mai daga tuta na jihadi ina ba tangana wannan a lokacin sai ce musu ina masoyina ya mun nasiha cewa in ji in yi biyayya ko da ga bawa ne mutumin habasha ba ko bawa ne mutumin habasha aka kai na saka ni ina nan karkashin shugabanci ba zan yi tawaye ba ina ba gane wa kullu hadha min al-kadhib alayhim wannan duk wayannan gaba ɗaya suna daga cikin ƙarya ga Usman da kuma Muawiya wa hadhihi qissatu Abi Dharr inda al-Bukhari wannan qissa wannan shine qissa na Abu Dharr a wajen Bukhari um, bal qad warada annahu lamma kharaja ila al-Rabza kai labari ya zo cewa lalle lokacin da Abu Dharr ya fita zuwa ga Rabza ala sami Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza balagal bina'u sal'an idan har gini ya kai dutsen sala'u an gane minha sala'u wani dutse ne idan har gini ana ta gine-gine ana ta gine-gine har ya kai wannan dutsen to ka fita daga gare ta an gane ku ka fita daga daga wannan daga sala'u daga wannan garin saboda in dutse ya kai wajen jama'a sun ƙara yawa in jama'a sun ƙara yawa zai ta wa'azi cewa lalle mutane a fitar da kuɗi ba a daina ajiyewa to kaga gara ka fita ka abin da ka dumfaru wurin da ba mutane sosai eh. na'am min nabi sallallahu alaihi min nabi sallallahu alaihi wannan kamar umarni ne daga annabin Allah ga shi Abu Zar na'am wa ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala eh an ruwaito daga Abu daga manzo Allah lalle ya ce eh, rahimallahu abazar Zar Allah ya yi rahama ga Abu Zar yamshi wahda zai ringa tafiya shi kadai wa ya mutu wahda kuma zai mutu shi kadai na'am wa yuba az yawm al wahda za a tashe shi gobe kiyama shi kadai radiyallahu anhu wa eh. arda nan manzo Allah kamar ya yi ishara ne cewa wannan mazhaba shi zai mutu da kayan shi ne shi kadai an gane kuma kasancewa in an kyale shi cikin jama'a zai to matsala wato zai koma can ya ware daga jama'a haka zai rayu har Allah ya kira shi an gano wannan ku? Allah ya ƙara mishi yadda na? zai tafi sufiya a cikin isnadin hakim ya inganta hadisun imamu zahabi ya ce fihi irsal a cikin hadisun akwai irsal فيه زي فيه فريد آه، فيه بريد بن سفيان وهو ضعيف جدا أشكيش أقول بريد بن سفيان ضعيف جدا نعم واضح <laughs> في أمثلة وانا زمان خبرها مني shi shugabanni a zalimai ba su san gaskiya kuma zai mun faɗa to shi kuma ya san a wajen daraja a wajen tsoron Allah Usman ya ji shi yawwa kuma duk wani tunanin shi na alkhairi Usman ya ji shi to amma shi fahimtarsa ne wanda yake ganin shi babu kuskure amma kuma duk sauran sahabbai suna ganin kuskure ne wannan fahimta na shi a gari eh na'am don wani lokaci mai matsalar shi tsakanin shi da Allah yake shi bai san matsala yayi ba in an tabbatar matsala ne a dauki mataki da gaggawa in an bar shi akan ce a hankali a hankali za a gyara sai ga abin ya zama matsala nan gaba idan masallaci misali akwai masu karantarwa da yawa ya zama ko wani wanda yake talakawa suna irin ya iya wannan wazin na irin wannan ne misali shi ne zarta ya fi gano zai iya jawo matsala Kuma kurin kawo shi shugaban wurin za a iya dakatar da shi malamin na za dakatar da shi wanda zai kawo matsala kwarai da gaske to kamar yadda mutane yanzu su akwai kuruci tare su su san misali limamin ya ta tayewa a yi bala'i ko a yi tashin hankali a masallacin saboda wannan shi malamin misali to ya zai kasance to ai su za su duba su ga abin da ya dace kasa irin wannan baka ba da fatawa daga nesa sai kaga sai kaga yanayin abu kai in ka in ka in su da suke nan za su duba in da suka dauki mataki me zai faru yawwa na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim afan fi'il mudari yanda ake rufa ga fi'il mudari al'amkila misalai fi'il hamama tantabara ko kurciya na tashi tafsir فعل مضارع marfu بالضمه لتجرده من النواصب والجوازم an-nawasib wal jawazim an gane wannan ku fi'il mudari wal wato fi'il mudari an mai rufa da damma saboda tsaraituwansa daga abin da zai kawo mai nasba ko abin da zai kawo mai jazma in dai babu abin da zai kawo ru'a nasba ko jazma da fi'il to za a masa me eh? za a yi masa rufa ana yi wa fi'il muzari, rufa ne shine asali asali ga mudari a yi masa rufa sai dai idan an samu wato kayan aikin nasba ko kuma kayan aikin jazma an gane ku shine ma'ana fi'il mudari marfun bi damma litajarrudihi min an-nawasib wal jawazib fa'ilun marfu bi damma az-zahira ala akhirih na'am ya'ud al-musafir matafiyi yana dawowa ya'ud fi'il mudari marfu bi damma المسافر فاعل مرفوع بضمة الظاهرة على آخره تسير الصحب جزا جزينا تبيع تسير فعل مضارع مرفوع بضمة لتجرده من النواسب والجوازم السوق فاعل مرفوع بضمة الظاهرة على آخره yanzilul maqal ruwan sama yana sauka yanzilu fi'l mudari marfun bi damma li tajarrudihi min an-nawasib wal jawazim al maqal fa'il marfun bi damma az-zahira ila akhirih yasurul gubar ura yana watsuwa yasuru fi'l mudari marfun bi damma li tajarrudihi min an-nawasib wal jawazim al gubar fa'il marfun bi damma yahkumu al qadi al yana hukunci yahkumu fi'l mudari marfun bi damma لتجرده من النواسب والجوازم القاضي فائل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء منا من ظهور الثقل القاعدة نعم يرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه عادة من أدوات النصب أو الجزم أنا يرفع فعل المضارع idan ya zamanto wani kayan aiki daga cikin kayan aikin nasba ko jazma bai rigaye shi ba idan wani kayan aiki daga cikin kayan aikin nasba ko jazma bai rigaye shi ba na'am shi ne sai eh ahwal bina al-abd ana بسم الله الرحمن الرحيم الشبكة يا سياد eh na'am alki shi menene madin shi madi na alki eh alqa ko alqa shi alqa yulki kamar arsala yursil azhaba yuzhibu duk wani fili mai hamza a farko mudari'in shi yana samun damma a farko kisra kusa da ƙarshe inda fili yana da hamza a farko mudari'in shi zai samu damma a farko kisra kusa da ƙarshe arsala yursilu azhaba yuzhibu alqa yulki yulkiyu an gane to yulki din nan in za a yi fi'il amur sai ya ce me lam sai ya sa lam lam yulki lam yulki an cire harfin illa ko hmm. saboda haka lam yulki in an cire lam din da kuma harfin mudari me zai rabu eh zai zama to zai karanta sukun ne ko ba kamar hmm. to sai a ɗauko wannan hamzan na maji din nan hamzan alqadin nan sai a dawo da shi sai zama alki alki arsala yursilu arsil za a sami hamzatu kada'in za a sami hamzatu kada'in ba hamzatu wasilin ba shi za ka ce alki an gane ku fi'il amr مبني على حذف حرف الإلا وهو الياء والكسرة تدل على ذلك في الأمر مبني على حذف حرف الإلا وهو الياء wal kasra tadullu ala zalik ka jefar wai zai jefar wa fa'iluhu anta الشبكة مفعول به منصوب بالفتح الظاهرة على آخره وأن حرف النداء فياد منادى مبني مبني على الضم an gane ku na'am ud'u tabiba ka kira likita daga da'a ya da'u lam lam lam yad'u an cire harfin illa lam yad'u in an ce lam yad'u in an cire lam aka cire harfin mudari zai zama zai zan ba zai karatu sai a yi a kaga shi wannan ma shi bai da hamza ko za a ɗauko hamzatu wasilin a sa mai to tun da ya zama kan ma'aunin ya fulu hamza zai samu don ma Eh? kamar nasara yansur ne za ce unsur ba za ce yansur ba unsur za ce wani ma da'a ya dubu udu'u hudu an gani inda ya zama kama wani ya fulu to hamzan zai samu don mali a wajen magana amma ba wasali a rubuce ta taharra silika fi mata taqul ah, udu'u hudu shi al'amur amr mabni ala hazfi harfi illa wa huwa alwa wa damma tadullu ala zalik wa fa'iluhu damirun musajjid tadiruhu anta at-tabib maf'ul bihi mansub bil fatha az-zahira al taharra sidqa fi ma taqul ka kwatanta gaskiya cikin abin da kake faɗa taharra me ma din shi taharra taharra mudari'in shi يتهرى نك سامي لم سي زمبي لم يتهرى سي اشرى لم ان اشرى ونن تاون اشرى كاي اشرى اشرى يا اول سي زم تهرى تهرى في الامر مبني على حذف الف الا وهو الالف والفتح تدل على ذلك wa fa'iluhu damirun musaddiq dadiruhu anta as-sidq maf'ulun bihi mansubun wannan fa'un harful jar fi harful jar wannan ma din da <coughs> wannan ma din mawsula <coughs> ma mawsula mabni ala تقول فعل مضارع مرفوع بضمه الظاهره على اخره وفاعله ضمير مستتر قديره انت نعم. والجملة الفعلية تقول ده أنت لا محل لها من الإراب صلة للموصول نعم افتح نوافذ الحجرة افتح دقا فتها ثم داري يا شبي ce مداري in إيه؟ يفتحاني يفتحاني ne to in za a yi fi'il amr sai ya lam lam ha? ko lam yafta ha an cire mai kenan ana gina shi ne akan cire nunin ko lam yafta ha sai zama ifta ha? ko lam yafta ha yaftaha iftaha a kaga za ce fil amr mabniyun ala hazafin nuni في الأمر مبني على hazfin nuni wa alf al-isnaid damirun barizun muttasilun bi fi'lin mabniyun ala sukun fi mahallin raf'i me za a bude nawasida maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudaf daga akrama akrama akrama yukrima yukurimani ko yukurimani yukurimani in an zace lam yukurima in an cire lam din da harfin mudari da zai rage school ko ba zai karanta ba sai a yaya wani hamza za a ɗauko eh? hamza na maji shi ne hamza tu kaɗai sai zama akari ma fil amr mabaniyun ala hazafin nuni وألف الاثنين ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضيوفها مفعول به منصوب وهو مضاف وما مضاف إليه نعم فوزا شجرة النب وجرجزا بشيا مغريا يحزوزاني يحزوزاني يا gane sai a sa lam ya hazu لم a ga an shirya nunin سي ya أو za saboda kan ma wani ya kulu ne uhuzu za fi'l amr mabaniyun ala hazafin nuni wa alif al-isnayn damirun barizun متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل شجرتها مفعول به منصوب وهو مضاف على رفع مضاف اليه وعليكم السلام na'am eh, <laughs> eh dama mara dama yi da masu kuɗi cewa a dinga taimaka ma talakawa yana da kyau amma ba wai ba wai mutum ya gama wahalar shi ya tafi dubai ya tafi kaza ya dawo kawai kai tana nan kwanci kawai a raba ma ganima eh? idan ya yaya a ai ba zai ja magana Abu Zar ba ya ce karkashin magana sai ko magana ya ce ba irin wa'azin Abu Zar ba ban oh. ce shi ba shi ya ce karkashin bayanin da aka yi na Abu Zar shi bai wa'azi na iya faɗaitarwa ga masu kuɗi su yi sadaka su yi kaza amma ba irin usulubin oh. na'am al'adaf adafi al'amsila misalai نجد الخوف والعنب kwakwa da inabi sun nuna da kwakwa da inabi sun nuna na bija fi'il madin mabni alal fajr al khawf fa'il marfun bi damma al zahira al akhir wa huwa wa huwa ma'duf wa huwa ma'duf alayhi wannan wawul adaf al inab shine adaf adaf akan wancan kuma an ce nabijal khawf nabijal inab nabijal khawf nabijal inab akaltul khawfa wal inaba eh na ci kwakwa da kuma inabi gaga akaltu fil wa fa'il al khawf maf'ul bihi mansub wa huwa ma'ruf alayhi wannan wawul ataf wannan al inab al inab akaltu akaltul khawka akaltul inab هذا شجر wal inabi. wannan bishiyan kwakwa ne da inabi هذا هاء حرف التنبيه ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا شجر خبر مبتدا مرفوع بالضمة ها وهو مضاف الخوكي ومضاف إليه وهو معطوف عليه قلنا واو الأطف الإنب أطف مرفوع بالضمة أطف كي مجرور بالكسرة إيه ترعد السماء وتبرق وتبرق إيه سما ترعد السماء وتبرق sama na tsawa kuma tana walƙiya sama na tsawa tubriku sama turgidu sama wa tubriku sama turgid fi'il mudari marfu bi damma az-zahira ala akhiri as-sama fa'il marfu bi damma az-zahira ala asiri an gane ku shi wannan fi'il mudari marfu bi damma wa huwa ma'tufun alayhi wannan fa'il marfu bi damma wannan wawul azaf wannan tubrik fi'il mudari marfun bi damma az-zahira al-akhiri wa a gane wa fa'iluhu shine hanta. Eh, ya an wato yara suna jin tsoron sama ta yi tsawa kuma ta yi walkiya ya khafu fi'l mudari marfun al min harfin jar eh? an harfin nasbi wal mazari wal istiqbal fi'l mudari mansub bi bi an as-sama fa'il marfu' bi al-adaf tubri fi'l mudari marfu' bi huwa adaf wa fa'iluhu anta eh, wa fa'iluhu huwa ah, wa fa'iluhu hiya tubri hiya in tur'id as-sama'u wa tughriq falan nakhruj idan sama za ta yi walƙiya kuma za ta yi tsawa sama za ta yi tsawa ta yi ba za mu fita ba in shar'iyya tur'id fi'l mudari majzum bi in wa huwa fi'l shart sama'u fa'il marfu bi damma ni wannan wawul wawul adab tubrik fi'l mudari majzum bi in wa huwa shart wa fa'iluhu hiya wannan fa'ul wannan fa'un waƙi a wabinan waƙi a fi jawabin shart fa'un waƙi a fi jawabin shart lan arfi na fi wa nasbin wasu gibal ta kuruja fil mudari masu mubilan fil mudari nasbi yi alfata a zahira al-akhiri wa fa'iluhu da misatu qadiruhu iya ta kuruja ko anta kai ba za ka fita ba anta kenan eh فلن نخرج نحن نحن فاعله وفاعله لمن متكثره نحن القاعدة العطف شابه يتوسط بينه وبين مطبوعه shi adab wani mai bi ne wanda ahadu hazin huruf ɗaya daga cikin wa'annan harufa suna shiga tsakiya tsakaninsa da marbu tsakanin shi da abun bin shi ɗaya daga cikin harufa suna shiga tsakiya tsakanin shi da marbu shi wato wanda ake bi su ne wawun da fa'un da summa da au wa bal wa lakin wa hatta insha Allah نعم da tambaya eh ايه والمصدر المؤول والمصدر المؤول من من عن والفعل في محل جر اسم مجرور به بمن da ake yi na cewa ana so a ƙara kulle kaduna ko har an fara ba da wasu dokoki na cewa a yi hutu za a yi hutu a makarantun boko an ce gobe gida inda aka faɗa to kuma an fara maganganu kanmu ina ganin masallatai da wasu wurare kuma kila kila za a kulle ko ba za a kulle ba amma ne babban abin da ake maganganu a kai shine kiyaye abin da ya shafi wannan social distancing da kuma sanya face mask tun da dai yawan mu zai kai mu rinka dan mammatsawa ina ganin saboda maslaha burin rinka dan mammatsawa muna dan ba da dan gap nan sannan kuma saboda saboda biyayya an gani saboda in muka ce ba za mu yi wannan biyayyan ba kuma ya zama to sun afko sai ga an koma ana nadama to shi ne a takaice muke magana kan samu duk wanda zai zo rinka zuwa da dan wannan eh face mask din ya wato zuwa da shi daga ko da sun afko mana sun ce sun ce hadda sanitizer to kaga sun samu aka samu sun aka ce ga sanitizer dan a waje din to shikenan sai kuma ga face mask <laughs> insha Allah shi ne da ya tafi shi Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta